السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين da takwas ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi talatin wa na qissa min nihayati zalimin isoshi sittin da uku wanda suke magana kan mummunan ƙarshe na azzalumai nan ba ta tara muke a kan azzalumi nan ba na tara sai ta tara shine fir'aun al-ilahul jiya mun fara walamma shabba Musa alaihi salam mun ji jiya amma da labari lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam aka zo aka haife shi a zamanin da ake kashe jarirai kuma Allah cikin Allah tabaraka wa ta'ala da mashi'arsa da kuma iradansa in ya so abu dole abu ne ya kasance ko ana so ko ba a so sau da haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ka haifi annabi Musa kuma aka rene shi ma a gidan da nan ne ma tsagiya suke masu kashe mutanen nan a gidansu aka ce zo gidan ya rayu kuma ya zo ana renon shi ana ba su kunna an gama reno na kankanta yanzu an dawo ana reno na samartaka lokacin ya zama matashi kenan ma shabba musa alaihi salam lokacin da annabi musa ya fara dagawa walima ma ya ta'arradu lahu ay qaumuhu min al-adha sannan kuma ya san abin da ma ya ta'arradu lahu qaumuhu min al'adha waz zulmi wal qatl lokacin da ya fara ɗagawa, ga wannan kuma shine asalin yanda ake so mutum ya taso wannan irin jagwalgwalan da muke tai kawai dai jagwalgwalo ne kawai a ɗauko mutumin da kawai sai da ya fara son matsayin ma sannan mutane suka san shi ai wannan ba shi da amfani kamata yayi idan ana so a nada mutum ya zama ya san wani matsayi to wanda ya taso cikin mutane aka san shi ya san matsalan mutanen kuma aka ga irin manufashi tun lokacin bai da hali to yanzu ya kai wannan matsayin ya zai yi salahuddin al-ayyubi tun yana primary school aka ga ya daina dariya kwata-kwata baya dariya aka ga bai dariya kwata-kwata sai aka tambaye shi aka ce me yasa kai baka dariya gashi kana yaro primary fa yake ya ce ya za a yi dariya bayan yana kallon wulakancin da al'ummarsa ke fama da shi kuma yana kallon wulakancin da addinin ke fama da shi ya ce ai bayan da za a yi dariya masjidul aqsa yana hannun kafirai sannan kuma suna tattaka musulmai suna jima musulmai ce radda ka ga yayi dariya to an kwato masallacin nan daga hannun kafirai an daina wulakanta musulmai da musulunci sun yana primary to kuma da ya tashi haka ba ku ga aikin ba sai da ya je wannan wurin ya karya wannan cross din na sulibiyi na kristoci ya rigurgu da wurin sannan ranar da ya yi murmushi yau kam ranar dariya ta yi tun da an kwato masu aqsa musulmi sun samu yanci shi kuma holako lokacin da aka zo salahuddin ayyubi ya mutu aka koma gidan jiya shi kuma ya taso ya ce shi ma yau zai dariya in ya taka kabarin salahuddin ya ga bai taso ba ya zo ya taka kabarin ya ce salahuddini ta shiga mu mun dawo wulakancin da ya dawo to zai tashi sai fashe da dariya ku dole ku dan gane haka ake kallo kuma taso cikin al'umma ya san abin da ke damun su ya tunanin ga abin da yake tunani yanzu na abin nan ɗinsu sun haka annabi musa alaihi salatu wasalam yana matashi ya tsaya ya kalli ku kalli kissan da muka faɗi ta jirwat yaro ne ƙarami aka zo mutane yana cikin ƙuncin rayuwa sun shiga cikin tsanani aka rasa yadda za a yi kuma kacin an je gaban khalifa duk wanda ya je to ba dole ne ya dawo ba in ka je kai ma khalifa magana jima kai ne za ka je ka gaya ma shugaban ƙasa ko shugaban duniya lokacin menene ke dama mutane aka ce amma kuma ma'aziratan ila rabbina ya zama mun wakilci mutane mu wakilce su mu je mu gaya ma shugaba abin da ke damun al'umma ko yayi ko kada yayi shi ya sani aka ce to za a tafi wa za a dada shugaba sai ka samu wannan dan yaro yana yaro matashi amma fa yana cikin al'umman shi yana sanar da abin da suke fama aka ce ya je gaba shi zai jagoranci a je a yi magana gaban shugaba kajalan ana zuwa shugaba ya ganshi ga shi ga manyan mutane sun zo wasu ma kakannin shi jikansu ne ya zo zai magana shugaba ya ce kabbir kabbir babba dai ya mana magana ya za a yi ga manya yaro ya zo a ce shi zai mana magana ya ce ya yi halame ya yi nan ya ce ai mutum yakan zama babba ne ta dalilin abu biyu in ko ba waɗannan abu biyun komin girman shekarun shi yaro ne in ko akwai su komin kankantar shi babba ne shi kuma kaliba mai hankali ba ko rai shi ce ka taba kaba mutane wuri sai ce kai to ga ya mana su sai ce yaro ya kan zama babba ne ta dalilin zuciyar shi da kuma harshe waɗannan 'yan ƙanana abin guda biyu da ke jikin ɗan adam su ke maida shi babba ko ya maida shi ƙarami ya ce idan yana da ja'ashu yana da ƙarfin rai yana da manufa mai kyau a zuciya sannan kuma bakin shi zai faɗi magana mai kyau ya zama babba in ko babu su babu ce gaskiyar ka ne to yi magana ya ce ayu halami ya ce al'umma na cikin kunci suna cikin matsatsi suna cikin damuwa wasu sun kai ga sun mutu sun rasa rayukansu sun rasa zuri'arsu sun watse sun wawwatse saboda matsatsin kuncin rayuwa ya ce na amir mun zo ne muna neman alfarma a wurinku idan wannan dukiya da Allah ya mallaka maku ta Allah ce to ku ɗeban ma bayan Allah cikin kayan Allah su ma su ji sauƙi idan ta Allah ce to bayan Allah na cikin kunci ku ɗiba cikin bayan dukiyar da Allah da Allah nan ku san ma bayan Allah su ji sauƙin masifar da suke ciki idan kuma dukiyar nan ta ku ce kun gada ne kakan kaka kuka gaji abunku to ku yi ma bayan Allah sadaka wallahu yajzil mutasaddiqin Allah zai saka ma wanda suka yi sadaka za ku ne ku ba su sadaka alhamdu daga nan sai kuka sun koyar da kan shi ƙasa ya ce a je a buɗe baitul gwamnati treasury a buɗe a ɗebi arziki a yi taraba ma mutane kawai saboda Allah ja ba su a ja ɗiba ba su aka ce kai yaro kai kuma me za mu yi ma dole kai wannan a baka kyauta ya ce ayyu halamir cikin al'umman nan na taso tun ba haife ne wasu ke fama da matsalolin nan har na zo na yi musharaka da su ai lokacin da masifan nan ta sauka ba ta ware ni ba ta bani wahala ni daban su daban haɗa ni ta yi da ni da su tare muka sha wahala da aka duk abin da za a yi min a yi masu ta mana tare duk abin da za a ba su in an ba su an bani duk abin da za a yadda masifa ba ta ware ni ba lokacin to haka kuma yanzu kada a ware ni wajen jin daɗi ku ɗan daure ku gane ina wannan Alagubu, nemo mana shi naga ka jujjuya kana nema ko kokai ne ba yanzu wannan ya kuka gani wakilci al'umman shi ba kuma ku duba aka ce to shi bari a ware shi ya ce ai da masifar ta zo ba ta ware ne ba nima haɗa ni sai da ni da su ta ba mu wahala ta haka yanzu na za a ji daɗi a haɗa mu duk abin da za a yi a mana tare kai ba zuki aka ba su ku kalli a tsawabin abin raba lokacin da ya isa gaban khalifa baya zuwa fada baya zuwa majalisan sarakuna baya zuwa yayi wajen shekara ashirin ko sama da ashirin a cikin masallaci mai alfarma bai taba fita baya fita daga wurin nan yake zaune nan yake komi in ya samu ya ce in bai samu ba ruwan zanzam ne yake zaune ran nan ya ga al'umma sun shiga cikin masifa cikin kunci aka je ya imam ya mala wannan masifa mutanen nan ba ku zuwa ku yi masu magana ce ba ma zuwa majalisar sarakuna ba ma zuwa wurinsu amma yanzu za mu je ne mu wakilci al'umma ya isa da ya je shugaba ya ga bai taba zuwa wurinsa ba matsawa ya akan kujerar shi ya ce zauna nan ya ce bai nan bai dace da ni ba ya ce kai ne ya dace da kai in ma ka sa matsayin sauka in ban ma wurin shi wane ne yana kan kujera ya ina me ke tafe da kai ya ce abin ke tafe da ni shawara na zo in ba ku. ya ce na farko ku tuna ku rika tunawa in kuna kan wannan kujera ku tuna da sahabban manzon Allah da jininsu ne kuka samu wannan kujerun na mulki da kuke yi da jininsu ne kuka samu wannan kujerun dan su ne suka je suka yi fada suka yi fada aka kafa addinin nan to manta da 'ya'yan sahabban manzon Allah kula da su sannan manzon Allah da ya zo duk faɗan da aka yi duk abin da aka yi ya yi ne don a tsare waɗannan masallatan nan a tabbatar da addini kuma a tsare masallatan nan masu alfarma don haka kada ku manta da masallatan nan masu alfarma masallacin makka da na madina duk tsarin da gwamnati za ta yi ta tabbatar masallatan nan na ciki saboda kada ya wulakanta kada duniya ta zo a samu wanda ba su san asali ba su rena masallacin su rena wurin bauta Allah nan ake tafowa daga wata duniya zuwa bauta Allah ana fa maganar nan yana ce ma sakatare rubuta rubuta sakatare rubuta ma nan yace sojoji wanda suke can bakin daga suna tare mutuncin ƙasa ba sa ba su bari a fado a zo a galgala al'umma a lalata al'umma to ku kula da su ku rika ba su hakokin su abinda za su ci abinda za su sha abinda za su kula da iyalanku duk lokacin da kuka bari ƙasa ta buɗe ta can to za a shigo a yi maku kamun kazar kuku yanzu ina ta buɗe na? can ta buɗe so da da ashirin kun ji wani da ya magana nan kwanaki yake cewa idan lokacin aka rikice sojoji suka koma suna aikin 'yan sanda 'yan sanda na aikin sojoji abu ya ɓaci ko ba ka bane da da fa in masifa ce masifa da an ce gobe za a kawo sojoji kafin a kawo sun talafa to yanzu su zo ma'aikiya da su ma ana bugu suna bugu ba honi ba honi sa ni wallahi karatu ne kawai muke ku daure ku ji in za ku ji kuma kuma kuma kuma man kayana kuma in ba za ku dauka ba ya ce saboda haka ku ba sojojin nan da ke tsaron ƙasa ke tsaron iyakokin ƙasar ku ke tsaron kaza ke ayyuka ku gansu saboda sadaukar da kai mutum ya sani ya ɗau makami wani ya ɗau makami su taron gama wanda Allah ya sa zai rayu rayu to ku ba sojojin nan hakkokinsu wanda kuka sa su kuka ba su kaki kuka ce su kula da jama'a su kare jama'a su sasanta rikici in cikin gida ne masu yawo cikin jama'a masu yawo waje wanda suke kulawa da yadda za a zauna lafiya su sasanta tsakanin mutane ku kula da su sosai in suka lalace ba ku isa ku gyara al'umma ba kuma ni dai yana gaya maku ku ji kawai ko ba za ku ɗauka ba shi ko yana faɗi imam wannan yana cewa a rubuta a rubuta a rubuta iyakan nan ya tsaya ko alawakar bayan nan sai aka zo aka ce to wannan a rubuta kuma wannan an sa shi ya zama dokar gwamnati ya zama doka a sa shi cikin tsarin mulki duk shugaban da zai zo ya sa waɗannan abun a gaba aka ce to imam kai kuma mi kake so mima baka taba zuwa nan ba baka taba zuwa fada ba baka taba shigowa nan ba yau gashi ka shigo kai kuma mi za a yi ma Ya ce na aini babu wani wanda zai sa in baro in baro ɗakin Allah ni da nike zaune cikin ɗakin Allah yau shekara kaza ban fita ba ban roƙi wani abu a wurin Allah ba kuma in roƙai wurin wani ya ce ba na neman komi wurin wani Allah ba ni abin da nike so abin da ya kawo ni kawai zo in isar da wannan saƙon amma ba na da bukata wurin wani bukata ta wurin Allah take kuma ina inda nike isar da ita ina cikin masallaci mai alfarma yau shekara kaza kenan duk bukatuna na gama tura su inda nake so in tura su haka ba wata sauran bukata ta da ta rage wajen wadda na tura can wurin balle in faɗi ma wani halitta ita babu ya ce ma'a salam na bakku cikin aminci tashi tafiyarsa aka kakkaɓe wannan aka sa doka aka koma kuma ku kalli tun yanzu yadda ake kalli yadda ake kulawa da waɗannan wuraren kalli waɗannan abubuwan ba sa wasa da su ba sa wannan abin suna kulawa da su yadda aka sa su to amma mu kuma ku auna mu da waɗannan yanzu auna mu da mutane uku can duka gani wanda ne cikin muke auna da wancan auna da wannan auna da shi wannan da muka faɗi misali uku muka kawo to ga annabi Musa tun da can yana matashin shi yana gidan Fir'auna me ya tsaya ya lura da shi cin abinci da yake ko jin daɗi da yake ko zaman gidan fir'auna da yake yi yana tasowa abin da ya fara kallo menene abin da ya dami al'ummarsa al'ummarsa ana cutar da su gashi shi yanzu a gidan mulki yana gani wani a gaban shi yake ji ana zartawa yana ji Da aka da ya lura da abin da mutanensa ke fama da shi min al'ada na cutar da su da ake yi wa zulm da zaluntar da ake masu wal katli da kashe su me ya fara bada a adawatahu li fir'auna wa qaumihi daga nan sai ya fara kyama ya fara gaba tuntuni ya ce to ko mun kulla da fir'auna da shi da mutane da shi da mutanen shi daga nan sai ya fara kin fir'auna da shi da mutanen shi ya fara kin su fa kana ma'awa li kulli mazlumin ay razaqahu Allah ta'ala wa amaddahu bi basati bi basati fil ilmi wal jismi saboda haka sai ya zama fa kana ma'wa li kulli mazlumin sai ya zama na shi shi ne sai ya koma tun da gaba ta ta abun nan ba ta kullu yana kin fir'auna yana kin abun nan yana kin abun da mutanensa suke yi sai ya zama na duk wanda aka zalunta sai ya matso wajen annabi Musa ya ce ya Musa an cuce ni a bani mafi ka gani gashi gashi gashi kowane duk wanda ya ga an zalunce shi sai kawo kara wurin shi ya shiga ya ce ma fir'auna me yasa za a yi haka me yasa aka yi mai haka an kwace ma wani gona an kwato mai kaza an kwace mai abu da ya zo sai ce bari dai su samu hanyar da za su ga annabi musa in sun gan shi ko su gaya mai mu ko saɓani mi'a fil mi'a mu da wani yaron ya kai shi inda kowa in zai zo sai ya gan shi to nawa za ka biya nan za a tsaya arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wala ya durruka idza jahiltahu ehe shi wani yaron da ya samu ya kai can kusa ba a ganin shugaban ƙasan sai da dalilin shi ba a ganin kaza sai ta hanyar shi duk abin da ake nema sai a ce sai an zo an ga yaron nan in ko yaro aka gan shi to nawa za ka biya in dollars nawa za ka biya in dollars ya zama wani yaron aka ce yaro ya tara kuɗi wani yaron kuma in ƙara ɓatar da ku da ya tara ya tara ya tara aka ce har an kai ga ma banki su kan sun zo sun kira shi ce da Allah ka ce ba ke mu kakkaja mana kuɗin da kasa yanzu a banki ya yi yawa in trillions kake da su kai kokari ka dan gutsu tsura su ka jefa a can ka jefa a can ka jefa a can saboda ka batar da kama ala haddi qaulihim fa mhm isha'atu ne ko abinda muka ji ne isha'atu ina ne a ina ne wane ne bakinka aka ji dan barno aka ji mutuwar sarki ba ke dan barno ce dan barno ne yace sarki ya mutu na ni ma ban ji ba a ji mana <laughs> ya ga wannan yanzu yana na kwatanta shi da wancan ya so shi kawai ka je ka mutu da yaro in ka samu yaron ne ya ce a gaishe kai ma in ba ka yadda bai ce nawa za ka wada dala nawa za ka biya dala afa dala aka faɗi amma nan za a tsaya kada su zo su ce ina hujja ce babu da barista da sai da takarda ko barista sai eh, da shaida ba shaida ka ga magana ce kawai ba ta da abun nan barista ya ce ma ai ita kotu ma tana shiga cikin clean abu ne ba datti abu ba illegal abu ba ko mhm, ga datti abu kuma allegation mhm, ka gani balle kuma wanda ya ansa shi kuma bai laifi ba eh shi wanda ya bada oke shi zai fara neman kubuta ma akan wanda ya ba wanda ya ansa lalle kotun nan na fita na aiki <laughs> wato yanzu wanda ya bada baya wanda ya ansa laifi yawwa ta ji ko ya za kuke so ka daina fashi da Allah kullum ka daure na san dai kai dattijo ne shekaru shekaru ba suna tambaya ni wata da da sakka ba a dattijo da sanka to wani lokaci kawai a kara daurewa ta daurewa fatar da muke Allah za da fi jannan su mutu a kan hanyar nan kar su daina zuwa a babu istiqama da sabati ilal mamat wallahi muna ba ta haka Allah ba da wasu usulul khatima a babu da ya tutu ya fara kada ya bari shi ne hadisin zan da ya ce in Allah ya so mutum da alkhairi ta ka ce ista'amalahu wani wani aka ce asalahu malahu sai ce sai Allah ya taimake shi ina ya biyo rayuwar shi farko ina ya bi ina ya bi duka wannan in Allah ya so shi kawai sai gab da karshen rayuwar shi sai Allah ya buɗo mai aikin alkhairi sai ya rike ya tayi ya sai Allah ya taimake shi ya mutu akai shikenan Allah ya rufa masa asiri ya samu husnul khatima to shine ista asalahu au ista malahu sai ya sa shi kan aikin addini karshen rayuwar shi ya rike gam har ya mutu akai ina roƙon Allah ka ba mu husnul khatima limannika wa karamika innaka waliyu zalika wal qadir alayh ba abun da yafi husnul khatima dan Allah ya taimake mutum ya samu husnul khatim khatima ya samu rufin asiri gaba daya to da ka abun nan ne aka zo ana maganar wasu cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu fa zuwa suka yi kawai da Allah ya so su alkhairi suka tafi aikin ura. Sheikh Abubakar Aljazair cikin wannan hadal habibi yace akwai waɗanda zuwa suka yi kawai suka zo aikin umra suka zo neman kaza annabi suka haɗu da shi annabi ya yi masu bayani ya ce masu kaji kaji kaji wani da ake ce mashi alkamil aka ce da annabi ya bashi labari ya ka amma musuluncin nan yana da kyau wannan abu ya yi aka tafi kawai iya wannan ya tafi ya ansa ya tafi ya tafi madina kawai aka zo yakin bu'az aka kashe shi shike nan mutanen shi suka ce an kashe shi ya musulunta ko sallah bai ba komi bai ba amma kuma ya samu can daga haɗuwa da annabi da ya kawai ai malam wanda ya kai Allah ka raba mu da rashin rabo wanda suka haɗu da manzon Allah ba su yi imani da shi ba suka mutu suka je suka shiga wuta duk duniya ba wanda ya fi su asara to kuma wanda ya zo aka ba shi ga ƙur'ani ga sunan manzon Allah ga hadisin nan shi kuma bai karɓa ba bai musulunta ba ya mutu ba wanda ya fi shi shiga masifa shi ya sa ya ce duk wanda labarin an aiko ni ya kai wurin shi babu wani Bayahudi ko kirista da saƙon an aiko ni zai iske shi sannan ya mutu bai karɓa ba face a lahira shi ɗan wuta ne bai da rabo ne kawai Allah bai ba shi rabo ba Allah bai ba shi rabo ba shi ne kawai a yawan ƙaramin abin nan ba ne so da haka kun gani shi ma wancan ma shi ma ya taho suka zo suna neman a haɗa wani annabi ya ce basu bari in ba ku wani abu da ya fi maku alkhairi shi ma ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa bai musu bai bai komi ba shi ma ku duba yana nan cikin wannan hadal hadith zaka ga misalai da yawa ana cewa tadbirat wannan tadabir da Allah ya yi ma wasu tsarin da Allah ya yi ma wasu na karban da awan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun karban ba su komi ba a ciki ba abin da suka yi wanda wannan karban kuma da yake Allah ya sa su yan aljanna ne sun karba sun samu sun tsira ko sallah ba su yi ba guda daya amma sun sha haka wajen yaƙi wannan ya zo zai musulun aka ce zai je yaƙi ya ce zai ce aka ce ba mu son abin nan ba in kana so ka musulunta ka musulunta ka je yan musulunta nan take yana zuwa ya faɗa ya shahada aka ce ya yi shahada mutumin na annabi ya ce Allah da iko yake dan aikin shi kaɗan amma kuma ya samu girman ya samu mafi girman aiki tunda ya samu aljanna ko sallah ɗaya ko su wallan yasjud lillahi sajadatan ko sujada ɗaya bai ma Allah ba za mu ke ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu sabati wanda bai taɓa yin sujada ba ko ɗaya kalman nan ita yayi wasu daga cikinmu sun yi sujada, sun yi sallan shekara da shekaru sun je aikin haji sun yi sadakoki sun yi azumi sun yi kaza sun yi kaza aiko za mu fata wurin Allah sosai wani yanzu ya yi shekara wajen 60 yana ta sallah yana ta azumi ya je hajji ya je umra ya je kaza ya je kaza haba in mutum ba shi ya zo da malmala wannan abun ba ya koma yana ta roƙon Allah ya karbi waɗannan abubuwan Allah ya sa mutum ya sa a ya karba ai alama ce ta mutum ya sa a ya sha ya dai matsalan fa mu dai zauna bai na war raja muna tsoro muna fata muna tsoro muna fata muna tsoro muna fata ilal mamat annabi Musa da ya ga haka sai mutanen nan suka zama duk wanda aka zo zalunta ya ji abun nan sai rugo wurin shi wa razaqahu Allahu ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya azurta shi wa amaddahu bi basatatin fil ilmi bi basta ya bashi karfi ya kara mai wajen ilimi da jiki jiki kan shi kwarjini na jiki yana bada yana bada yana bada kariya Allah sai ya sa masa kwarjinin jiki in an ganshi yana da kama mai kyau yana da tsayuwa mai kyau kuma in an zo magana ilimi duk maganan da ya zai bada ta kan ilimi ya gani wannan yana da muhimmanci shi yasa yawanci kuke gani ko wajen limanci ko wajen abu da za a zo zaben liman su masu zaben liman abubuwan da suke kallo yana da yawa idan ga wannan ya fi kowa karatu ya fi kowa kaza ya fi kowa kaza sai a kalli kuma akhlaq ɗabi'unsu bayan an kalli wannan aka auna anan nan duk sun yi daidai ilimi sun yi daidai wajen akhlaqu adabu ladubba da komi duk sun yi daidai aka diba duka ga a wannan sun yi sai a dawo kan asalin halitta kuma wanda ya fi kama a ciki in ya tsaya da an gan shugaba ne in yi magana ce kai za a ji to shi za a zaɓa a ƙyala wanda yake in yi magana ko murya ce bai da ita in yi magana ce ƙyai a ji ta yi kaɗan to ba za a anshi wannan ba inda wannan wanda in yi magana za a ji abin nan ne kaga ba ilimi aka kalla ba ba abin na kalla ba wannan kaman tashi ta tsayuwa da kaza bayan an yi ilimi an yi abu aka ga jiki yana da jikin da in an gani za a rika jin tsoron shi ba a rena shi saboda jikin nan to sai a gabatar da shi akan wannan ko da duk sun yi daidai a sauran waɗancan abubuwan A gan shi shi yana da kama ta zaman shugaba da abun nan ba A kan in an gan shi ɗan ƙarami ko a gan shi wada misali ko da yana da waɗannan abubuwan nan amma shi wada ne wannan kuma abun nan ne ai kaga ba yana kasa bane wai dan yana da muyagun halaye ko yana da rashin ilimi ko yana da mu amma zaman wannan halittar da Allah ya masa shi wada ne ba kuma wanda yake shi ba wada ba ba za a dauki wadan nan ba dan wani lokaci in wadan nan ya shige gaban mutane in an yara suka zo wani ma da gangan sai shi ma ya tsugunna yaron ya kamo ya ce bari su yi daidai da ke eh? eh? su jera ko eh zo kawai su jera ya gaje bari yau sai ya gwada wa mutane shi da liban wa ya fi tsawo sai kawai ga yaro ya daidaita da liman ko sallama yake yi in tsatsan murya gare wasu yaran ana zuwa ana sallan kafin ya sallama su assalamu alaikum sai su rika yi kafin ya yi su rika jan liman kaga ba za a yadda ba to in akwai wanda ya bi shi a wannan lokacin ba za a kalle sai a sa wannan a ce ga abin da ya dara shi ba ya fi ka ilimi ba ne dukanku kuna da ilimi kuna da kaza kuna da kaza kuna da kwakwalwa kuna da kaza amma wajen jismi wajen jiki ya fi ka don kun ga haka aka yi ma wancan abun nan jalut da aka yi maganan da aka yi maganan abun nan ɗinsa na ban ji ba wa za da hu basatan fil ilmi wal jismi da haka ga can ma abun nan ne da aka zo aka ce to suna so a zaba masa shugaba wa za a zaba masa shugaba sai aka zabo wanda ya fi su ilimi ya fi su kama karisma wanda zai iya zama abun nan ba sai aka zabo shi cikin su aka ce gashi nan yana da muhimmanci sai aka ba annabi Musa irin wannan amma mu haka muke kallo mu nan nan akwai karisma kai akwai naira dai mhm je ba kun gani an yi ta bandan bandan ba a ji labari ayi eh, eh na kai aiki ko suka yi aiki jiya to ala kai aiki a ta wuri aka shiga wani kawai ka aiki ya ce shi kawai ya babba ya babba kawai ya babba ko ya babba mai kyauta ko ya sai da wai oho su ne suka sa abinsu mhm. a je aka yi ta aka ta jiya kawai kuɗi suka yi aiki yana da kuɗi kawai nawa nawa za a ku kawai dala dubu ka za a baka kawai ka je ka jefa a Alago wuri mhm. alagogoro na to mutum ya je ya zuba kuɗi shi ya yi kasuwanci in ya zo ya hau shi zai fara yi wanda ya mai da kuɗi shi tukunne ya ci riba tukunne zai ya ci shekara kuɗi zai ce yana mai da kuɗi shi tukunne yana ce riba an yi amfani da karisma ehn karisma kai zai gato na sosai karisma aka kalla ba wani karisma da yana suka kalla ba an da karisma to Allah ya taimaka Allah zai a wani mafi alkhairi shi kenan ma mhm. annabi musa aka za ka ƙara mai wannan wa hadasa ma hadasa abin da ya faru ya faru min katlihi lil khabti akan kashe wannan baƙibɗe da ya allari ta shajara ma'a rajulin min bani isra'il wanda suka yi saɓani suka yi faɗa da wani mutum na bani isra'ila kama fassal ƙuranu dalika fi suratul qasas kamar da alqur'ani ya bamu labari a wannan wa ala athari hadhihi alfi'la Ta dalilin wannan ma aikin ne gwamnati ta shirya abin da ta shirya hajara Musa min Misra ila Madyan Nabi Musa ya hijira daga Misra ya tafi Madyan wa hadatha aidan hunaka ma hadatha abin da ya faru ya faru can ma min qissati ibnai shu'aibin kissan da ya faru na bani shu'aib wal da maganar rijiya da ya tarar da su wannan duk an san mun sani ne ba shi yasa ba a bata lokaci in ma baka sani ba ka ji surorin a koma can in ba ka bar littafin sai ya girma mu ma mu ta kwana nan wa kana hadhihi alwaqi li hadhihi alwaqi'a fawaid a cikin wannan abubuwa da suka faru da haduwa da waɗannan yara da yayi a madiyan da maganar rijiya akwai fa'idoji ai wannan iltaka bi sababiha bi shu'aib rajul salih wanda dalilin wannan annabi Musa da dalilin wannan ya haɗu da shu'aib wato mutumin nan as-salih dan shi wasu ba su tafi akan cewa shine annabi shu'aib na asali shine annabi ba wa zawwajahu ihda kuma ta dalilin wannan har ya aurar da shi ɗaya daga cikin ƴaƴan shi mata ala an yujirahu thamaniya hijajin aw ashara hijajin akan yayi masa hidima ta magana ya masa kwadago ko ya masa aiki na shekara takwas ko goma ba a tamma Musa al'ashira annabi Musa ya cika goma saboda annabawa su kam in dai wajen alkhairi ne aka ce ga wannan ga wannan to kuma za su dauki wanda ya fi ne in wajen a abu mai wahala ne da za a ba mutane aka ce ga wannan ga wannan to za su dauki mafi sauki kuma ba su dauka mai wahala haka annabawa suke ba ku zo karatun ɗazu ba ne da kun ji yadda aka yi maganan yadda annabawa suka kafu dukkan annabawa sun zo ne da wani usul iri daya har guda goma sha na goma sha takwas aka yi magana ka ce dukkan wannan akan shi annabawa suka ginu kuma akan haka suka kafa al'ummarsu amma ya za a yi ku ji sai kun zo ranar lahadi shi ma an gama ma sai ka zo ka zo ka zo ka zai littafi yanzu da a ce kamar yawan nan naku kuna zuwa karatun yamman nan hawa malam ai da mun ga canji sosai da mun samu abun nan kuma fa wasu ba inda suke zuwa kawai abun nan ne na cewa ba dama ce ba a samu ba ganin dama ne ba ai ba daman ce ba daman ce babu ba ganin ta ne ba ai ba ko mhm. amma la za akwai masu uzuri amma wasu ba dama ce ba su da ita ba ganin ta ne ba su yi ba damai <laughs> karin magana ne ko malam na ba dama ce ba ba ganinta ce ba yi ba ehem mhm. sau da aka shi ne abin nan ɗinsu to sau da aka sai aka ce to gashi ka ware waɗannan kwanakin kawai rana biyun nan ka ce to tun da dai ana karatun nan da yamma babu ba ka iya zuwa kwana hudu tun da kwana hudu ne fa ake karatun nan da yamma ba ka da dama to ba sai ka ɗauki biyu ba kawai ka ware biyu ka ƙara da na magariba ka ka gani ya ka gani ka zo ana yin ranar alhamis ana yi ranar juma'a ana yi ranar asabar ana yi ranar lahadi duka da yamma bayan la'asar to baka da dama ciki ba sai ka ɗau biyu ba ko ka ɗau ɗaya zattafan nan dukkan su ba iri ɗaya kuma kowane da waɗanda ake yi in ma ka zo na ran nan ba in ka zo washe gare ba irin abin da aka yi aka yi ba amma ba dama shi kenan amma dai matsalar shi ne ran da za a zo ko mutum ya dama. duk abin da kake nemo wannan ka gaiwa kayi shirin barin su za ka tafi kai kadai to shi ne matsala wasu kuma su kwasa su ba su san yadda ka ci halar ka nemo ba su kwasa su yi ta wadaka ba wanda ya fi kowa shi ne ma wanda zai tuna kai ma da in ko ba ka ba su ci su more su juya su yadda suke so gidan da ka fita wani ya fitar da shi kwana bakwai sati guda kwana kaza ya zo ya sa amarya shi a ciki ya manta ba ruwan shi da tunanin wanda ya wannan wanda ya dade ka wanda tun da aka kamu da ciwo sai rika zaɓa inda zai sa abin nan ɗin shiga dai alaman ba ba zai tashi bai ce shi insha Allah zai ɗauko mata shi ya sana ko ko ƙaro aure dama abin da ya hana ya aure ba su yanzu ga wurin zama zai samu ba za ka da abin nan kawai zai zo sa ta balan ba ba nan an gama sai kuma kan fitar da kai bayan gari sun sa ka wani ɗan kurkukun muri-muri a ta ruwa ka jike abin ne da ana tuna shi da an yi aiki fatan ma Musa al'ashira sun ma'ada bi zaujatihi sannan ya koma da matashi min ardi madiyana ila misra fa marra bi ya zo ya wuce wannan dutse duk ana dunkule mana sur abun nan din wa ka kallama Hullahu ta'ala nan ne Allah ya masa magana wa nazalat alaihin risala nan ne wannan sako na manzanci ya same shi fasalna zalika fi kitabina malam ya ce mun yi bayanin wannan sosai a littafinmu kisasul ƙur'ani a'ana Allahu ala itmanihi yace a wani littafin mu da ake ce ma kisasul qur'an muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu wajen gama shi kammala littafin a sadda yake rubutun mai gama littafin ma amma kuma yanzu ya gama ko ya fito ma yana nan kisasul qur'an ya riga ya gama ai sadda yake rubutun bai gama littafin ma amma yanzu littafin na nan duniyar ilimi ya kare ma za ka samu yana nan to da ka shine nan ya yi bayanin duka waɗannan abubuwan in kana son ƙarin bayani jama littafin layi ka nema ka je ka nemo za ka samu ina nan ina ne wa amarahu Allah ta'ala an yarhaba ila fir'auna wa ma'ahu harun yaje yace Allah ya umurce shi ya tafi wajen fir'auna tare da harun kuma kaga nan ma an wuce inda dai ya nemi cewa a hada shi wa kana zalika ay talabu Musa wannan ya kasance annabi Musa ne ya nemi yi mai haka yace waj'alli waziran min ahli ka sanya man mataimaki wanda zai taimake ni akan wannan aikin kaga bai saki hakanan ba an ce duk duniya gaba daya ba a taba samun wani wanda ya kyautata ma dan uwan shi kamar annabi Musa ba domin duk abinda wani ya taba yi ma wani wajen neman ya kyautata shine ka samu ka san ma uwanka na duniya ka samu wani abu ka gutsuran mai ko wani abu ka kai shi wurin shi ma ya samu na duniya ko ka mai hanya ya samu kuɗi ko kai mai hanya ya ci abinci haka ne ko ba ka bane amma shi annabi Musa saboda wankakkar zuciya da yake da ita shi dan uwan shi manzanci ya neman mai da Allah ya bashi matsayin shi ya zama manzo sai ya nemi cewa ya Allah ka sa dan uwana shi ma ya zama manzo mai aikin nan tare to ba darajar da ta kai wannan abin da ya neman ma dan uwan shi aka ce shi yasa a duniya ba taba samun wani wanda ya kyautata ma dan uwan shi ba kamar yadda annabi Musa ya kyautata ma dan uwan shi Harun saboda sai da ya neman mai a'alal martaba ba wanda ya taba roƙon cewa Allah ya sa in zama annabi ko in zama manzo ba roƙo ake ba Allah ke zabowa ya bada amma annabi Musa da ya zo kawai sai ya roki Allah ya ce ya Allah ka sanya man mataimaki daga ɗan uwana bai ce mataimaki ba kawai ka a nemo daga wani wuri sai ya ce daga cikin yan uwana kuma ya zo ya faɗi cikin yan uwan ya faɗi sunan shi ma kada ma a ɗau wani ya ce haruna akhi harun ɗan uwana ka sa ya taimake ni wajen wannan aikin na'am nan ta to ai shi bai taɓa yin addabu ba an saba ba shi yasa aka ce ya daina jin har sai da ya koma yana jin kunya Allah annabi Musa aka ce saboda shi bai taɓa roƙon Allah ba Allah bai mai ba sai ya koma har ya fara jin kunya idan roƙo Allah da shi ya ce ya Musa ba ka roƙo na ya ce kunya ke ji ce ina jin kunyarka saboda ban taba roƙonka wani abu ba sai ka bani yanzu kunya ta kama ina jin kunya ya ce ko bukata ta ko ta bukata duk abin da na roƙe ka sai ka ce an yi min sau da aka ina jin kunya ya Allah ce a ya Musa roƙe ne ba a daina roƙona ya ce ko gishirin da za ka kwaɓa garinka ne kake da bukata har yau roƙe ne ko harawa ne da kake so ka ba dabbar ka baka samu ba roƙe ni ka ji wani abu kai tunanin roƙon Allah roƙon Allah in ka ma daina roƙon shi ne ma kusa faɗa ka ce mi? yi haka ne ina ne mu tafi saboda haka roƙon Allah yana da matukar muhimmanci addu'a addu'a saiful mu'min addu'a mukhul ibada addu'a tana da matukar muhimmanci mu rika yin addu'a mu rika roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abu ne kamar ta ibnul qayyim an karanta a nasi mun karanta a nasi mun gani mujarrab ma roƙon saboda haka aka bashi wannan ya roƙi Allah ya sa annabi Musa ya zama abu-abu nan annabi harun dan uwansa haruna akhi ya ce ushdud bihi azari ka karfafa man nauyin da aka bani nan ka karfafa man shi ya taimake ni wa ashriku fi amri ka hada shi cikin al'amari na ka hada mun mu yi tare saka ka amsa ba shi daga baya aya ta 22 aya 29 zuwa 32 ka koma can ita ma ka karanta wa ayyadahu Allah ta'ala bi mu'jizatil yadi walasa sannan Allah ya kara masa karfi kuma banda dan uwan da aka shi aka bashi mu'ujiza kuma ta hannu da sanda idan ya sa hannun nan nashi ya sa shi a tsakanin hamatar shi da abin da ya fito haske kamar rana ko farin wata idan ya maida kuma hasken ya bace sanda kuma in ya rike ta in ya sake ta ta zama ƙato maciji mai ga sauri idan kuma aka ce ya damke ta kuma ya damke ta su dawo sanda aka ce je kada waɗannan ka fara wadawa ka gani faƙala ta'ala wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene wannan a hannunka na dama mi ka rike ya Musa menene ka rike qala hiya asaya aka ce annabawa ba wanda ya kai su basira da magana kun ga cewa akai bai da aka ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka ya Musa da ya tashi bayani sai da ya fasahatul balaga ya balaga ya ce hiya asaya ya ce sanda ta ce ya tsaya nan Dan ka a tambaye mi kake da ita an mai wannan babbar tambaya yana ganin girman wanda ya mai tambaya da ya tambaye shi ce menene a hannun sai ya ce aya sanda ta ce a tawakkawa alaiha ya ce ita nike dogarawa ina tafiya ina rike ta ina amfani da ita na bukatu wa hushu biha ala ghanami sannan da ita nike kakkabo ma dabbobi na in na zo kawai ina so su wajen kiyo ga itace ga ganye a sama yayi nisa in sa in bugo masu su ci ya fi ha ma'ari wa kura. sannan kuma ko wasu bukatu in wani abu ya taso man a daji ko maciji ko zakoki ko wani abu ina da wasu bukatun kuma na daban da ita fiye bayani bayan ya gama ka ce alfiha ya Musa to jefar da sandan nan ka gani jefar da ita sandan nan fa alqaha ya ko jefar da sanda fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama macijiya tana sauri tafiya da sauri ya ganta ta yi walau walau ta yi ƙasa aka ce huzha aka ce damke ta kuma kamata wala ta khaf kada ka ji tsoro sanu'idu hasirata al'ula za mu maida ta yadda take da yadda ka santa a sandan nan yanzu damke ta kakka ji tsoro ya ko damke sandan nan ya nuna annaba jarumai ne matuka ya damke ta ta koma inda take daidai ya ga ta koma sanda wadmum yadaka ila janahika sannan bayan haka nan sa hannunka haɗa shi ka shi kusa da hamartarka wajen ka faɗa shi nan ta bai ba za ta fito fari tas in gairi su in kuma ba wani ciwo ba ne ba na ƙasa ba ce ayatan ukura wannan wata mujiza ce muka baka wani kayan aikin ya ƙara baka saboda me linuriyaka min ayatin al-kubra saboda mu nuna ma daga cikin ayoyinmu wanda suka fi girma ka gani Allah mai iko ne qala ibn abbas an mu'jizatil asa abdullahi dan abbas ya yi magana akan wannan mu'jiza ta sanda yace in qalabat ubanan zakaran sai kawai malam ta koma ta zama wata irin itaci macijiya namiji macijiyan katuwa yabtali usuhura yana iya hada ma duwatsu manya-manya ya haɗe su wa shajar da itace falamma ra'ahu yabtali kullu shay'in khafa wa nafara yayin da ya ga komin yake haɗewa sanda ta haɗi gundume nan dutse a gaban shi ga kawai sannan nan a macijiya ta yi kulub ta haɗe ya ga ta durfafi wata itaciya ta haɗe ta kawai ya ce ka to wannan maciji an taba gane shi sai ji tsoro ya nemi ya gudu da alaihi ta'ala sai Allah ya ce mai aqbil wala takhaf juyo kawai wa ya fassara wannan Abdullah bin Abbas fa ka rike sosai ka ji turjamanin qur'an ne yake fasara yanzu yace ga yadda abin ya faru ya ganta ta zama wata irin macijiya tana hada manyan duwatsu tana hada manyan itatuwa yanzu ya ga tana yin wannan sai ya ji tsoro ya gudu fanada alaihi aqbil aka ce a dawo wala takhaf qila da anna allaha amarahu an yadkhula yadahu ay bayna lihiyaiha ay ko وأن يقبل عليها ففعل ذلك فإذا هي عصاه في يده Ya ce Allah ya ce masa bayan tana wannan ya ce sa hannunka ma tsakanin wannan sama da ƙasa na abun nan ɗinta wa an ya da alaihi ka matse ka damke shi sa hannunka a bakinta na sama inda take haɗiyan nan da na ƙasa ka rike kai masu haka ka damka matse wuri ɗaya da ya haka nan kawai ya matse sai ta dawo sanda ƙatuwar macijiyan nan bai idza hi fiye fi shi sai ga sandan shi kawai ta dawo a cikin hannu ya rike abin shi tsab kama bakin na sama da na ƙasa ka matse su ya kama ya matse sai ta dawo yadda take sun makala ta'ala lahuma sannan Allah ya ce masa su biyun yanzu a cinan an ba an mai da annabi harun shi ma ya zama abu na iza haba ila fir'auna ku tafi zuwa ga fir'auna innahu tagha ya ketare iyaka fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai laushi mai daɗi la'allahu yatazakkaru aw yakhsha yayu ya asu ya ji abin da ake gaya masa ko kuma ya ji tsoron Allah baraka wata wata'ala saboda aka yin an zo wajen wa'azi ana nuna mutum abin nan ne wani ya zo gaban wani khalifa yayi masa magana mai zafi shi kuma khalifan Allah ya taimake shi ya saurare shi duka bayan da ya gama sai ce ya imam lalle kai wa'azi kuma kai kololuwa wa'azi kai wa'azi mai zafi sai dai nima ba tsare man hurumina ba ya ce mashi ta ya ce abinda na ya kai kafirci laifuffukan nan da nake yi sun kai kafirci ya ce ba su kai ba taba ba su kai kafirci ba ya ce to tun da ba su kai kafirci ba ya imam aini ma da an dan lausa samun wajen magana kakkaman fa ka sani fir'auna shi kafirci ya yi amma da aka tura annabi Musa da annabi Haruna sai da aka gaya masu aka ce bayan Allah ya san fa ba zai shiryu ba Allah ya san Fir'auna abin da ake ba ba abu bane koyayye wurin Allah kawai an gaya ma annabi Musa uslubin da'awa ne yanda zai da'awa da shi da dan uwan shi aka ce in kun je fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kuma suka je ko suka faɗi maganan nan mai laushi suka abin nan to ni tunda ban yi kafirci ba ni ma da ba sai ka faɗi man magana mai laushi ba shi ko malamin ya ce gaskiya ne na yi kuskure ni ma na yi kuskure sai ya ce to shi kenan ai mu je mu haɗu wancan ayan fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun shi kenan ba komi ba zargi kanka kowa shi kenan Allah ya gafarta mana mu duka ya kuka ga wannan tafiya na kai abun hankali kai ban daɗi qala rabbana da aka ce su tafi suka ce ya ubangijinmu inna na fa muna tsoro an ya yafruta alaina kada annabi Musa ya gaugawa akan mu ya wuce ka'ida ya mana wani abin da ba za mu ji daɗi ba a an ya taza ko kuma ya ƙetare iyaka ya kin abin da ya cancanta ko ya sa a yi mana wata illa ko ne abu kala la ya yace kada ku ji tsoro ne ma'a kuma asma'u wa ina tare da ku ina ji kuma ina gani wannan ma'iyyan ita ce malamai ke magana ba ma'iyya ce irin ta ɗazu ba ta hulul ko kuma wahadatul wannan wahadatul wujud ba shi bane abin da ake nufi yana tare tare da su bil auni wan nasri wat tawfiq wat tasdiq yana tare da su zai taimake su zai ba su cin nasara zai zai saita su zai ba su abin da ba ya saje da su bane ya fito ko haka malamai suka ce aqulu wa ta'ammal fi qawlihi ta'ala faqula lahu qawlan layyinan malam ya ce ku zo mu lura da wannan magana ku faɗi magana mai laushi fihi darsul lida'iya kun gani malam ma bai sai da ya ɗauko shi ko akwai abun koyo sosai ga mai wa'azi wa ma dakhala rifqu fi shay'in illa zanahu babu wani abu da za a tausasa wajen yi abi a hankali abi sannu sannu face ya mai da abun nan ya zama mai kyau in kuwa ka tsananta sai ya bata abu kawai gaba daya abi a hankali shirya ta Allah ce ولذا كان يزيد الرقاشي dan haka Yazid ar-Raqashi rahimahullahu yake cewa idza qara'ta qaulallahi hadha idan ka karanta magana Allah ta ko idza qara qaulallahi hadha yaqul idan ya karanta magana Allah wannan dinnan sai yayin wannan baitin yace ya man yatahabbabu ila man yu'adihi wa kayfa biman yatawallahu wa yunadihi Yace ce ya man ya tahabbabu ila man yu'adihi ya wanda ke nuna kauna ga wanda ke gaba da shi ya wanda ke in ya karanta magana Allah sai wannan baitin in yana so ya jinjina ma Allah yace ce ya man ya habbabu ila man yunadihi yu'adihi ya wanda ke nuna kauna ga wanda ma ke kin shi fa kaifa liman yatawallahu wa yunadihi to yaya za a ce a kwatanta ga wanda ko yake sa kuma yana son shi wanda har yake nuna kauna ga mai kinsa ma to yaya ga wanda yake yana son shi kuma yana kaunar shi yana kiran shi ai kaga abu ya ya fi abun nan ba mhm. duk wannan nan kalmomi ne na magabata da za ka zo addu'a ka rika hararo su kana ji za ka ji lokacin kana ƙara jin shauƙi da bege da kake roƙon Allah kuma wancan da yake cewa wannan ba wannan menene ma ta ina manta abin kuma ina so in tuna na banjuwa eh shi ne a gaskiya ne eh, ya rabbi in azumar dunubi kasaratan falakad alimtu bi anna afwaka a'zamu ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idza radatta yadi faman za yarhamu in kana la yarjuka illa muhsinun wa man yaluzu wa yastajiru al-mujrimu mali ilayka wasilatan illa ar-raja wa jamilu afwika thumma inni muslimu ce ya rabbi in azumat dhunubi in zunubaina sun yi yawa ma ya Allah balaqad alimtu na sani bi anna afwaka a'zamu afwaka tafi karfin wannan in kana la yarjuka illa musinun in ya kasance ba wanda zai fatan abu a wurinka sai mai kyautatawa shi kadai zai roke ka fabi bi man yaluzu wa yastajiru al to shi mai laifi wurin wazaya wurin wazaya ba wanda inda zai je eh adauka rabbi ina roƙonka ya Allah ina kankan da abun nan ba in ya kankan da kai ina kiran kiranka ina kankan da kai fa idza radatta yadi idan ka maida hannuna ka ki ba su komi fa man za ya rahama. to sauran wane ne zai rahama ba wanda ya kai ka rahama to in ka koro ni wurin wa zan je in samu rahama mali ilaika wasilatan ba ni da wani wurin kamun kafa zuwa wurinka ba ni da wani abu da zai kawo ni wurinka illar raja sai dai fata kawai da nike wa jamilu afuka da kyakkyawan kyautatawarka man ni nan bayan haka nan na kuma ni musulmi ni musulmi ne dai na yadda na musulunta ni na miƙa wuya ba wani wurin zuwa ba wurin gudu ba wani wani abu a shi kenan sai kofa ta buɗe kawai ma'ana wiya dan naka ka haddace wannan naka da da asuba ka rika yi mai mai ta muji ta fara abuwar samuwar rigiyar ga wala karar to yi kaje yin gobe karatun safe kenan da safe ake karatu ko da yamma eh, eh, ai gaje ai da kaga da ba ko shi tuna mana kaga shi kenan ma abun na wurin malamin ka ka huta shi kenan da kaje kaje da jiyar nan za a yau a baka hadda wajibul manzil Mhm. ba tafiya abuja wannan satin kenan wadda ke abuja amma ana ku zuwa yanzu dole eh Wata biyu sun tafi can kaba su ta da abuja sai da gaga haza da yi kaji wai da ji ya da daga ga haza abuwar da ya ga haza eh, saboda ba Allah ce mu وذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون ونادى عليه لك annabi موسى ده النبي هارون suka tafi gidan gwamnati wajen fir'auna suka kira shi ai fa kharaja yako fito qala lahu musa annabi musa ba wani dogon labari ya yace inna rasula rabbika mu ɗan sakon ubangijinka ne mun zo mu isa ma da sako fa arsil ma'ana bani isra'il ka sakan mana banu isra'ila su fita tare da mu wala tu'azzibhum ka daina wahalar da su kana azabtar da su kaga wancan abin da ya damai tun yanzu ba da shi ya fara ba yanzu kaddi na ka bi ayatin min rabbika mun zo ma da hujjoji kuma daga wurin ubangijinka kaga bai ce na zo ba sai ta faɗi dai abokin aikin shi dai shi dai wannan kyauta wasalamu ala man ittaba al huda aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shiriya ya kubuta duk wanda ya bi shiriya ya sha inna qad uhiya ilaina an mana wahayi an ba mu sako annal azaba ala man kazzaba wa tawalla azaba tana kan wanda ya ta ya bada baya kaga bai ce alaika ba kuma a'a duk wanda ya bi wanda ya bi shiriya gashi wanda kuma ya bai bi ba gashi amma ba da kai ba ba kai ba kai dai kai dai kowa sa kan shi faradda fir'aunu alaihima alaihima ai qa'ilan sai fir'auna shi ma ya bada yace qala fa man rabbukuma ya musa don haka ne wane ne ubangijin naku فرد موسى قائل عن النبي موسى يا شيخ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ubangijin mu tabaraka wa ta'ala shine wanda ya ba komi halitta sa cikakka yadda halittar nan take da komi shine wanda ya bashi wannan halittar thumma hada sannan ya shirya da shi qala fir'aun sai fir'aun ya ce qala fa ma banul ula to menene labarin wannan al'ummomi da suka wuce gaya ya min su wadancan wanene kaza wal ma'ana ma balul qurunil ula fa innaha lam rabbi me ya samu waɗancan karnonin da suka wuce su ba su yadda da wannan rabbun ba alladhi tad'u ilayhi wanda kake kira zuwa gare shi ya Musa bal abadatil awthana wa nahwiha min al makhluqati sun bauta ma gumaka ne da abin da ya kama da waɗannan na sauran halittu wa ma'ana albal alhal menene halin su wa shanu alhali kuma ai haluhum wa ma sha'anuhum menene shi al'amarin alhalu wa sha'anuhu ai ma haluhum menene halin su ma sha'anuhum shine wannan ma'anan da yace ma balu shine halin su yake so ya ji menene al'amarin su ya kare wannan yana tan cikin fatawul qadir juz'i na uku shafi na 369 da Musa alaihi salam sai annabi Musa ya bada amsa yace qala ilmuha inda rabbi yace ilimin wannan yana wurin ubangiji na ya shi ya sani fi kitabin a cikin wani littafi wanda yake la dillu rabbi wala yansa ubangiji na baya bacewa a ciki ya zama ya rasa yadda abin yake wala yansa kuma baya mantuwa kuma baya kyala abubuwa suna nan komi lafiya lau wa fi maqamin akhar aw wuri fi surati shu'ara anna musa indama zahaba ila fir'aun annabi musa lokacin da ya tafi fir'auna wannan nan a can wurin kenan cikin tsaha aya ta 52 amma a cikin wani wuri kuma can inda aka yi magana cikin suratul shu'ara anna Musa indama zahaba ila fir'aun annabi Musa lokacin da ya je wajen fir'auna qala lahu fir'aun qala fir'aun lahu fir'aun cewa ya har sai da ya mai gori tukuna yace alam nu rabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka ba kana yaro karami muka yi ma abun abin da ka yi mana kenan ka buge mana da tawaye mu fa muka ɗauki dawainiyar ka muka yi ma kaza muka yi ma kaza bayan haka nan yanzu zaka dawo wala bista min umrika sini ka zauna cikin mu shekaru da yawa a rayuwarka dan annabi Musa shekaru dan 30 a gidan Fir'auna kafin wannan abu ya faru kuma ma bayan haka nan fa duk abin da muka yi ma mun rufa ma asiri fa mun yi ma kaza mun yi ma kaza mun kula da kai kana yaro wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kuma ka aikata abin da ka aikata kakka manta fa muna bin ka bashi akwai mali kai ne zaka zo ka ce kai annabi ne kakka manta fa kana da ajajjiya a wurin mu muna fa sanin da laifin da ka mayi to da ka zaka tono wannan yanzu allura za tono galma eh yanzu kakka zo ka jawo wannan magana zaka bayan kai wannan wa anta min kafirin kana cikin wanda ba kafirci nan fir'auna yake nufi na kufrun na milla ba a'a kafirci ne wanda bai san an mai ni'ima ba na dan tawayen ni'ima kufurun ni'ima yake nufi ai shi lokacin ba abun nan bane a kai ka zama cikin masu kufurun nima wa ba'da an dara bainahuma hiwar sajjalatu sura al-karima bayan abin da ya faru tsakani wanda shi ma yana can cikin wancan suran sun tattauna tsakani da abin da ya gudana tsakanin su wanda suran ta taho mana da shi bai karamci wa alqama musa ay alaihi fir'aun hujja annabi musa alaihi salam kuma wa alqama musa alaihi salam fir'aun hujja annabi Musa kuma ya zuba ma fir'auna ya kawo mai dalilai sosai kala fir'auna sai fir'auna ya koma ya ƙara cewa kala. la in ittakhadta ilahan ghairi to bari in gama wata magana in ka kuskura ka ɗauki wani abun bauta ba ni ba na ji duk maganganun da kai in kauka yadda ka ɗauki wani abun da za a bauta mawa ba ni ba in ji fir'auna ba la'aj'alannaka minal masjunin to wallahi zan saka cikin wanda zan kulli ake kullewa ka dai san kurkukun da ake jefa mutane to kai ma zaka zama cikin yan kurkuku dan haka zaka sha mamaki haka aka fara bugawa wannan yana nan cikin shu'ara aya ta 29 warad da Musa alaihi salam sai annabi Musa ya bada hujja qala alau ji'tuka bi shay aw law ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo ma da wani abu bayyananne na zo ma da dalilai kawai sai ka sani kurkuku bisa zalunci ga dalilai ko da na kama dalilai tiryan tiryan kala fir'aun wannan shu'ara aya ta 30 kala fir'aun fati fatilihi to tunda akwai kawo kawo dalilin naka in kunta mina sadiqin in kana daga cikin masu gaskiya kawo dalilin fa musa fa asahu sai ko annabi musa alaihi salam ya jefa sandarsa fa idha hiya thubanun mubin sai gashi ta zama wani katon maciji bayyanan ne gashi na a fili da yake nan ba shi ya santa ba dama ai shi ba abu sabo wurin shi wani za a yi dahu sannan ya zaro hannunsa daga inda aka ce ya sa din nan ya ciro fa idza hiya baydha'ulin naziri sai gashi hannun nan ya zama fari tas abun haske ga masu kallo duk wanda ke kallo ya kaman farin wata ko rana ya fito ta yau haske a hannu ashu'ara ita ma qultu falamma azhara Musa lahu mu'jizatal asa wal yad yayin da annabi Musa ya bayyana ma fir'auna wannan mu'jiza ta sanda da hannu wa ra'a fir'aunu amamahu thubanan 'aziman lam yatiq sabran yace fir'auna ya ga wani katon maciji a gaban shi bayan ga hannu ya ga haske ya ga wannan shimfiɗe maciji a gaban shi sai ya kasa haƙuri fa walla hariban sai ya juya da gudu falamma hada'at nafsuhu waltaqata anfasuhu yayin da ya koma ran shi ya natsu lumfashin shi ya dawo ya samu natsuwa ya lumfasa qala saboda kun shi da wayo da abun nan ba yace inna hadha la sahirun ali ce lalle kan wannan mai sihiri ne wanda ya san sihiri sai maku wayo ne jama'a kun ga wannan da gani sihiri wannan sihiri ai ba ni kuke ganin ya kamata mu yi masa a ah, ma fa'ala zalika yace bai maku wannan ba fa ku sani bayan ya natsu kenan gazuwar fikiri ne yanzu za a yi ya ga baya yadda za a yi ta faɗa dai ba za a ci nasara ba bari a yaƙi tunani a yi ta gazuwar fikiri yace farko wannan kau mai sihiri ne amma fa wanda ya san sihiri kaga nan zai ba su daman me za a yi yanzu sannan bayan haka ne ya ce ma fa'ala zalika kuma duk wannan abin da kuka ga yana yi ba komi bane illa li yukhrijakum min ardikum so yake fitar da ku daga garin ku ya kore ku ya wulakanta ku dama kuma an mamu an gaya man tun a mafarki ba an gaya mai bacha ga mafarkin da ya fassara ya ga wuta ta taho ga inda yazo zo an kori yan gari an yan wajen shi to kaga yana gaya ma kyauta ko cewa wannan zai zo dama na gaya maku fassara mafarkin da aka fassara mana gashi na yanzu shine zai zo ya kore ku daga gari shi da mutanansa su kwace komi su zauna a gari su kore mu saboda haka qala hadha liqaumihi sun mastasharahum sannan ya ba su shawara fi amrihi mi ya kamata ku gani mi ya kamata mu kun daiji wannan mai sihiri ne ya zo ya kore ku daga garin ku gashi gashi dan fa ma za ta amurun mi kuke ganin za a yi fa ashara alaihi ai bi jam'i hasara sai suka ba shi shawara suka ce a taro masu sihiri fi yawmin ma'lumin ai abun nan ba a cikin wani ne sananne an ce wani lokaci wani wini ne da ake ce ma zina Ranar suke fitowa gari suna wani buki Ba'arsala arsala fir'aunu ila sahara dan take fir'auna ya aika ya ce a tara mai masu sihiri fa jaa nuna alfu sahirin ji sai da aka nemi masu sihiri a wannan lokacin mutum dubu tamanin saboda su zo su fafa alfu mutum dubu tamanin daga cikin masu sihiri wakila 60 na alf wasu ka ce 60 to ko dubu goma aka kawo ma ai dai a babban abu ne ko ma ka ce 80 ko ka ce 60 a ce a taro su zo su yi faɗa da annabi Musa da abin da ai ka san mutum biyu sai dai fa kuma suna tare da wanda ya fi kowa da suna tare da Allah su kuma amma dai aka zo wakila gairu zalika wasu suka ce wani wannan ne ba haka ba ne abin da ba na aka yi ba ya aka kwashe ya aka kwashe sai gobe ajiyar da aka yi in kai fashi mu abin mu waka na almuwajahatu ma tsara an zo da masu sihiri yanzu dubu ne ko dubu ne za a zo za a yi fuska da fuska da annabi musa sai gobe mu je da za a yi in kaddara allahu lana albaka na tafi bi hada na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وفجر قلوبنا نقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن راض عنا واحفرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله لي ولكم